mace ta kirki makaranta ce mace ta kirki dausayi ce mace ta kirki aljannar duniya ce mace ta kirki abin nema ce mace ta ta kirki gwal ce da ke karkashin kasan kasan teku da ya kamata a yi zabari a nemo haka ke ma namiji na kirki jari ne gare ki taskira asirin mai ɗaki ne a daina wani kallon kyalkyalkyalkyal mace ka iske nunan rana nunan rana ce ba addini